nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni suno suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraren cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Limamin da ya jagoranci sallar Idi al'adaha a birnin Tehran ya bayyana cewa Imamu Khomeini yaddan Allah ya tabbata a gare shi ya kawo sauyi mai girma a faɗin ƙasar Iran. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya jaddada cewa akwai babbar damar bunƙasa dangantakar tattalin arziki da ƙasashen Latin Amurka. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya jaddada aniyar birnin Paris na amincewa da ƙasar Falastinu. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Limamin da ya jagoranci sallar Idil Adha a birnin Tehran ya bayyana cewa Imaman Khomeini yardan Allah ya tabbata a gare shi ya kawo sauyi mai girma a faɗin ƙasar Iran. Limamin da ya jagoranci sallar Idil Adha a birnin Tehran hujjatul islam hassan abu turabi faradu ya bayyana cewa imamu Khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi ya share fagen kasancewar al'ummar iran a fagage mafi muhimmanci na yanke shawara sannan kuma ya ba da damar samun gagarumin sauyi mai girma a kasar iran hujjatul islam abu turabi farad ya kara da cewa muna tunawa da rasuwar wani fitaccen mutum kuma fitaccen mutum wanda ya taso kuma aka rene shi a cikin mazhabar hankali da ilimi da kuma tauhidi na Ubangiji Allah Maɗaukaki Ibrahim Mujabi Rahman amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa Imam Khomeini yaddan Allah ya tabbata a gare shi ta hanyar samar da ginshiki. na tabbatar da hankali da tasiri ga mutane a fagagen yanke shawara mafi mahimmanci da kuma fitattun ɓangarori na siyasa da zamantakewar al'umma. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya yi kashedi ga ƙasashen yammacin Turai cewa Iran za ta mayar da martani ga duk wani matakin kare haƙƙinta. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya yi gargaɗi ga ƙasashen turai kan ɗaukan duwani mummunan mataki kan iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e yana mai jaddada cewa iran za ta mayar da martani mai ƙarfi kan duwani keta haƙƙinta abbas arakci ya rubuta a ranar juma'a a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x cewa maimakon yin aiki da kyakkyawar niyya tawagar turai ta zaɓi ɗaukar mummunan matakai kan iran a kwamitin alƙalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya ƙara da cewa lokacin da waɗannan ƙasashe uku suka rungumi ɗabi'ar kuskure iri ɗaya a shekara ta 2005 sakamako ne na sabbin al'amura suka fito a fuskoki da dama ciki har da kai Iran ga gagarumin matsayin inganta sinadarin uranium a cikin ƙasarta. Shin har yanzu tawagar ƙasashen Turai ba su koyi wani darasi ba cikin shekaru ashirin da suka gabata a mummunar mu'amalar su ga Iran? Ya ci gaba da cewa zarge-zargen da ake yi kan Iran na tuhumarta da karya yarjejeniyar tsaro bisa ga rahoton masu masu rarrafe da siyasa a fili yake yana nuni haifar da neman rikici ne kawai turai na gab da sake fuskantar wani babban kuskure na dabaru shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya jaddada cewa akwai babbar damar bunƙasa dangantakar tattalin arziki da ƙasashen latin amurka shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf wanda ya yi tafiye-tafiye tun a ranar asabar ɗin da ta gabata a ziyarar da ya kai ƙasashen latin amurka da brazil don halartar taron brics karo na goma sha ɗaya ya dawo inda ya iso filin jirgin saman mihir abad na birnin tehran da yammacin yau juma'a bayan kammala ziyarar tasa inda ya samu tarba daga jami'an gwamnati da na sojojin ƙasar iran ziyarar na ɗauke da nufin faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da ƙarfafa haɗin gwiwa ta hanyoyin diflomasiyya na majalisun dokoki kuma ta haɗa da ganawa da manyan jami'ai a venezuela cuba da brazil shugaban majalisar shawara ta musulunci ya yi ishara da haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin ƙasashen latin amurka da ƙasashen musulmi yana mai cewa akwai babbar dama ta raya hudar tattalin arziki musamman a fannin makamashi da kuma sha'awar fannonin ilimi. Masu saurare kada ku sha'afa, labarun suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya jaddada aniyar birnin Paris. na amincewa da ƙasar Falastinu, ministan harkokin wajen Paris Jean Noel Barrot ya tabbatar da aniyar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu yana mai jaddada cewa wannan amincewa ba zai kasance na bai ɗaya ba sai dai a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin haɗin gwiwa da sauran ƙasashe. hakan ya zo ne a wata hira da aka yi da shi a gidan radiyo na ƙasar makonni biyu gabanin taron haɗin gwiwa tsakanin faransa da saudiya da majalisar ɗinkin duniya barot ya bayyana cewa makasudin taron shine haɗa ƙasashe masu ruwa da tsaki da dama da suka haɗa da hukumar falastinawa da ƙasashen larabawa don ciyar da shirin zaman lafiya gaba ya bayyana cewa faransa a matsayinta na memba na ta dindindin a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tana da wani nauyi na musamman a wannan fanni kuma amincewar da ke son kuma amincewar da ke son sa da ke sa ran na da nufin ƙara tabbatar da marhaban martabar ƙasar Falastinu da samar mata da damammaki Barot ya kuma jaddada muhimmancin tattaunawa kan batun kwance ɗamarar ƙungiyar hamas a matsayin wani ɓangare na duk wani hangen nesa na makomar zirin gaza bayan yakin ya bayyana damuwarsa game da tsarin raba kayan agaji a yankin wanda ya bayyana a matsayin tsarin soja lura da hargitsi da tashe-tashen hankula da ya haifar. musamman bayan killace yankin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi tun tsawon watan maris inda ya gabata adadin 'yan jarida waɗanda suka yi shahada a gaza ya ƙaru zuwa 226 tun bayan mun fara aiwatar da kisan ƙare dangi kan yankin ofishin yaɗa labarai na gwamnati a gaza ya tabbatar a yau juma'a cewa adadin 'yan jaridu da suka yi shahada ya karu zuwa 226 bayan sanar da shahadar ɗan jarida ahmad kalija ofishin ya bayyana cewa yawan 'yan jarida da suka yi shahada ya karu zuwa 226 tun farkon yakin kisan kare dangi a yankin zirin gaza bayan sanar da shahadar ɗaya daga cikin 'yan jarida na falasinawa ahmad kalja wanda ya yi aiki a matsayin mai ɗaukan hoto na gidan talabijin na al'arabiya ofishin ya yi allah wadai da kakausar murya kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kai har-haren wuce gona da iri da kashe-kashen ƙare dangi kan al'ummar falasɗinu da kuma kashe 'yan jaridan falasɗinawa don haka ya jaddada yin kira ga ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ƙungiyar 'yan jarida ta larabawa da dukkanin ƙungiyoyin 'yan jaridu a duniya da su yi allah wadai da waɗannan laifuka na yau da kullum kan 'yan jarida a falasɗinu waɗanda su kasance ƙwararrun kafafen yaɗa labarai a zirin gaza ofishin yaɗa labarai na gwamnati ya ɗora laifukan kisan ƙare dangi kan gwamnatin mamayar isra'ila gwamnatin amurka da kasashen da ke da wasu da kasashe da ke da wasu hannaye a kisan da ake yi wa al'umma musamman kasashen turai da suka hada da birtaniya jamus faransa da alhakin aikata waɗannan munanan laifuka ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda za mu fara da sharhin bayan labaru, sannan shirin kokun san, sannan shirin duniyar mu a yau, sannan shirin da masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu. Kamfanin dillancin labaran Paris Today na ƙasar Iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran Reuters na cewa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar Faransa. za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamji ƙasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji ƙasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da kasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa Ka faɗa da ka faɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda gani yadda muguwar gwamnatin bikin isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamma kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falasɗinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shi shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falasɗinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an naƙalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dakulawa harmci ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga hamdukar isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa harbi ƙasar isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan.

Yau Juma'a goma sha shida ga watan Hurdot shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da goma ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da shida ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa yau ce goma ga watan Zulhajji na wannan shekarar wacce ta kasance ranar Idi ko babbar sallah ga musulmi. Mahajjata musulmi a wannan ranar ana buƙatar su su yanka rago kowannensu su su kuma ci su sha don haramun ne a yi azumi a ranar sallah don tunawa da annabi ibrahim salam saboda ya mika kai ga umarnin allah ba tare da shakka da ya yi a lokacin da allah ta'ala ya buƙace shi a mafarki da ya yanka ɗansa annabi ismail salam annabi ibrahim salam a irin wannan ranar ya bi umarnin allah ya kawo wuka ya yanka makokoron ɗansa annabi Ismail salam wato ɗansa wanda ya fi so a rayuwarsa. Amma tare da umarnin Allah wukar bata yanka makokoronsa ba sai Allah ta'ala ya fanshi annabi Ismail salam da rago bayan da suka miƙa kai. Don haka Allah ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim salam ya kuma ci jarrabawarsa. Saboda haka Allah ta'ala yana son mu zama kamar annabi ibrahim salam wajen biyayya ga umarninsa allah ta'ala yana son mu cire son zuciya da kuma bukatunmu idan al'amarin ya shafi umarnin allah ta'ala a cikin rayuwarmu mu sanya allah ta'ala a gaban kome don haka darasi babba wanda musulmi za su ɗauka a cikin sallar layya ita ce mu zama masu jin tsoron allah mu kuma aikata duk abin da ya umarce mu ba tare da bin son zuciyarmu ba. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato shidda ga watan yunin shekara 1982 miladiya sojoji hamji kasar isra'ila sun kutsa a cikin kasar lebanon sun kuma mamaye kasar har zuwa birnin beirut babban birnin kasar da ke tsakiyar kasar a hanyar su ta mamaye kasar lebanon sojojin yahudawan daga kudancin kasar sun aikata laifukan yaƙi masu yawa har ila yau bayan mamayar kasar a cikin watan satumba na wancan shekaran sun yi kisan kiyashi wa falastinawa masu gudun hijira a sansanoninsu da ke sabra da shatila a ƙasar ta lebanon sannan sun lalata manya-manyan gine-gine na ƙasar sun lalata abubuwa masu amfani da dama a cikin ƙasar wannan mamayar ta ci gaba har zuwa shekara ta 2000 miladiya a lokacin da dakarun ƙungiyar hezbollah wacce take samun goyon bayan jihuwar musulunci ta iran ta kore su daga ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a ranar irin ta wato 6 ga watan Hordot shekara ta 1968 hijira shamsiya aka yi jana'izar imam khomeini kudisa ruhu wanda ya yi wafati a ranar asabar 13 ga watan Hordot na wancan shekarar kafin haka dai bayan an kammala dukkanin abubuwan da ake wa mamaci an kawo gawar imam mai tsarki a masallacin idin da ke tsakiyar birnin tehran rana guda kafin a yi masa jana'iza inda mutane suka yi bankwana da shi sannan a rana irin ta yau suka sanya shi a kabarinsa a makabartar beheshti zahara da ke kudancin birnin tehran kusa da shahidan juyin juya hali musulunci sannan kusa da shahidan yakin shekaru takwas da kasar iraki an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan goma ne daga ciki da kuma wajen ƙasar iran suka halarci jana'izarsa na halin yanzu hubarinsa ya zama wurin ziyara ga masoya jamhuriyar musulunci ta iran da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a nan kudancin birnin ta Iran. masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan zulhajjin shekara ta 1436 hijira kamariya ko kuma 24 ga watan satumba shekara ta 2015 miladiya mahajjata kimani dubu bakwai ne wa'anda suke kan hanyarsu ta zuwa jifan shaidan da ake kira jamara sun rasa rayukansu saboda takurewar hanya da kuma turmutsutsi a tsakanin mutane a mina iraniyawa 464 ne da suka rasa rayukansu a wannan musibar daga ciki hadda gazanfar rukun abadi tsohon jakadan ƙasar iran a ƙasar lebanon wanda kuma ya karanta saƙon imam hamna'i na wancan shekarar a ranar arafa wannan musibar dai ta auku ne saboda rufewar titi na 204 wanda hukumomin saudiya suka yi da misalin karfe 9 na safe wanda ya jawo matsi sosai har abin ya kai ga asarar rayuka masu yawa wannan musibar dai na daga cikin manya-manyan musibun da ya faru da mahajjata a tarihin hajji. duniyarmu a yau.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 sama da yara dubu hamsin ne aka kashe ko suka jikata a yakin gaza da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai na 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa sama da yara dubu hamsin ne aka kashe ko kuma suka jikkata a zirin Gaza cikin watanni ashirin da suka gabata lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin mafi munin muggan laifuka da aka aikata kan ƙananan yara a tashe-tashen hankula na zamani. hukumar unrwa ta tabbatar da cewa ana ci gaba da kashe fararen hula da suka hada da kananan yara da ma'aikatan jin kai da kuma ma'aikatan lafiya gami da 'yan jarida kullum rana a gaza yayin da ake ci gaba da kai hare-hare kan mai uwa da wabi domin ganin an kashe duk wani mahaluki a yankin bayanin ya zo ne bayan da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya wallafa wata sanarwa ta da jami'insa na yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka edward begbeda ya fitar inda ya yi gargaɗin yadda matsalar da ƙananan yara ke ciki a zirin gaza wacce ba a taɓa ganin irin ta ba inda ya jaddada cewa an kashe da jikatan yara fiye da dubu hamsin tun daga watan oktoban shekara ta 2023 bagabeda ya bayyana abin da ke faruwa ga yara a yankin gaza a matsayin jerin ta'asa da ba za a iya misaltawa ba a tsawon awanni 72 da aka kwashe an bayyana zurfin masifar bagbada ya ce mummunan hotunan da aka ɗauka a cikin sa'o'i a saba'in da biyu kacal a ƙarshen makon da ya gabata sun sake bayyana irin tsadar matakan nuna rashin imani da aka aikata cikin wannan yaƙi kan yara a ranar juma'ar da ta gabata an gano gawakin yara da aka kona da kuma tarwatsa su daga cikin baraguzan gidajensu da ke Home yunus a cikin yan uwa goma falasinawa yan kasa da shekaru goma sha biyu ɗaya ne ya tsira da mummunan raunuka kamar yadda rahotannin suka bayyana a safiyar ranar litinin da ta gabata hotunan sun nuna wani karamin yaro da ke makale a cikin wata makaranta da ke birnin gaza sakamakon harin da aka kai da ya yi sanar sanadin mutuwar akalla mutane 31 ciki har da yara 18 Bagbada ya lura cewa wannan yaron bai kamata ya rage su zuwa adadi ba a maimakon haka sun zama wani bangare na jerin manyan laifuka waɗanda suka hada da fuskantar kisa da jikata kai tsaye waɗanda aka killace daga samun kayan agaji adadin da aka wurga su cikin masifar yunwa da tilasta musu gudun hijira hakanan yankunan falasinawa sun fuskanci rushe-rushen asibitoci makarantu gidaje da muhimman ababen more rayuwa tun bayan kawo ƙarshen tsagaita buɗe wuta a ranar 18 ga watan maris an kashe yara 1,309 tare da jikata wasu 3,738 a cewar bayanan asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef daraktan yankin ya yi tambayar cewa yara 'yan mata da maza nawa ne za a kashe a nan gaba wani mataki na firgici da tashin hankali suka kamata a watsa kai tsaye a kafofin yaɗa labarai kafin ƙasashen duniya su tsoma baki a dakatar da wannan cin zarafi ya kuma yi kira da a ɗauki kwakwaran mataki na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki na kisan gilla tare da ɗora alhaki ga ƙasashen duniya da suka yi shiru gami da jaddada buƙatar yin amfani da tasirin siyasa wajen ceto rayuka a zirin gaza asusun ƙananan yara na unicef ya kuma sake sabunta yin kira na neman tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza domin kare fararen hula da ƙananan yara mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kare haƙƙin bil'adama samun damar kai kayan agaji cikin gaggawa da kuma sakin dukkanin fursunoni bagbeda ya kammala bayaninsa da cewa yaran gaza na buƙatar kariya suna buƙatar abinci ruwa da magunguna suna buƙatar tsakaita buɗe huta amma fiye da komai suna buƙatar ɗaukan matakin gaggawa na haɗin gwiwa domin daƙile wannan lamari gaba ɗaya a nasa ɓangaren dr hamdi annajjar ya yi shahada tare da wasu 'ya'yansa guda tara waɗanda suka yi shahada a hom yunus Nasir Medical Complex ya sanar da mutuwar Dr. Hamid Annajjar mahaifin yara tara da aka kashe a wani hari ta sama da aka kai kan gidansu da ke Home Yunus kimanin mako guda da ya gabata kamar yadda wakilin gidan talabijin na aljazira hani asha'ir ya bayyana cikakken bayanin abin da ya faru ya bayyana wani labari mai raɗaɗi dr ala matar dr hamid annajar tana aiki a nasir medical complex lokacin da aka kai hari gidanta a ranar 23 ga watan mayu likitan ta karbi 'ya'yanta guda tara da aka kashe sakamakon harin da aka kai kan gidanta wanda mijinta dr hamdi ya isa wurin ne da mugun rauni tare da yaron sa ɗaya tilo da ya rage mai suna adam wanda shi ma ya samu munanan raunuka Dr. Munir Albarshi babban daraktan ma'aikatar lafiya ta Gaza ya ba da cikakken bayani game da wannan masifa yana mai cewa Dr. Ala tana da 'ya'ya guda goma waɗanda manyansu ba su wuce shekaru goma sha biyu ba a safiyar ranar faruwar wannan bala'in ta tafi domin kai daukin gaggawa ga mutanen da suka jikata sannan bayan mintoci kaɗan sai jiragen saman yakin yahudawan sahayuniya da suka yi lugudan wuta kan gidansu ya kara da cewa ta hanyar shafin sa na dandalin x su tara ne suka yi shahada yahaya rakan raslan jibiran hawa'u rifa sayidi lukman da sidira yaro ɗaya tilo da ya rage wato adam ya samu raunuka aka kuma mijinta dr hamdi wanda a halin yanzu yake cikin kulawa mai zurfi a cikin faɗaɗar hare-haren soji wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa yankunan za'a da najiyar a kudancin communist inda bala'in iyalan najiyar ya auku suna ci gaba da fuskantar wani samame ta ƙasa ya faɗaɗa cikin 'yan sa'o'i da kwanakin da suka gabata inda aka yi ta kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan wasu da dama daga cikin gidajen zama sha'ir ya bayyana cewa wannan faɗaɗa aikin na ƙasa ya zo daidai da faɗaɗa ayyukan ƙasa a yankin asibitin turai wanda ke gefen yankin alfahari da kuma gefen unguwar almanara faɗaɗa aikin ya haɗa da wasu yankuna da suke makwabtaka da su inda ake ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa da harba bindigogi da ruguza gidaje da kuma hare-hare ta sama a cewar wakilin asha'ir ya lura da cewa sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da gudanar da ayyukan faɗaɗa su ta rushe-rushe da suka tsara a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata sun rushe gidaje a karo na uku tare da tarwatsa gine-ginen mazauna ya yi nuni da cewa an kai hare-hare ta sama a yankin yammacin Hom Yunus a ci gaba da ƙoƙarin lalata kayayyakin more rayuwa a birnin. likitan tiyatar kasar birtaniya ya bayyana cewa yaran gaza suna fuskantar wahalar samun waraka daga raunukan da suka samu saboda rashin bitamin da ma'adinai wani likitan fiɗa ɗan ƙasar birtaniya a gaza ya ce yara ƙanana suna da ƙiba fiye da yaran ƙasashen yammacin turai yana mai cewa wahalhalun da suke ciki sun sanya yiwuwar warakar su daga raunuka yana jinkiri saboda rashin bitamin da ma'adinai victoria ross ta shaida wa gidan talabijin na jamus cewa asibitoci a yankin gaza da aka killace a halin yanzu ba su da koda na'urar da ake bukata don yin tiyata da take bayyana irin mummunan halin da ake ciki a gaza victoria ta ce abin da ake amfani da shi a yanzu shine kayayyakin aiki na ƙarshe kuma suna fuskantar matsalolin kayan aiki kawai na'urar aiki guda ɗaya ne kacali rage musu kuma bai dace a gudanar da ayyuka da yawa da shi ba ta kara da cewa akwai kuma karancin maganin kashe kwayoyin cuta lokacin da suka yi tiyata sannan likitoci suna kwantar da marasa lafiya amma babu yiwuwar gudanar da ayyuka masu yawa gasken wannan lamari aikin zalunci ne tsagoransa ross ta kasance a zirin gaza a karo na uku tun bayan barkewar yakin a cewarta ross ta yi wa majinyata goma tiyata a asibitin home yunus ke kudancin zirin gaza a ranar larabar da ta gabata inda ta fara da sanyin safiya da wani yaro ɗan shekaru uku a duniya wanda kashi 45 cikin ɗari na jikinsa ya ƙone da suka haɗa da jikinsa kafarsa fuskarsa da kuma saman jikinsa sakamakon fashewar wani abu mai ƙarfi. Ross ta ce sai kuma ta yi wa wata yarinya 'yar shekaru hudu a duniya da ta rasa hannunta aiki dukkanin majinyatan sun rasa wata gaba ta jikinsu ko kuma sun samu mummunan konewa kuma rabin su ba su kai shekaru goma a duniya ba cross ta kara da cewa ba za ta iya ceto mutane da yawa kamar yadda kamar yadda za su iya asibitin turai ba amma suna ceto ɗaiɗaikun mutane shi yasa suke ci gaba da kasancewa a cikin asibitin ta kara da cewa al'ummar gaza na fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke fitowa nan da nan idan aka dubi yaran da suka fi ƙananan yara a ƙasashen yammacin turai iba ta yi nuni da cewa raunukan da suka samu da wahalar da suke fuskanta na warkewa suna da alaka da rashin vitamin da ma'adinai ta kara da cewa hakan ma yana haifar da cututtuka masu yawa yara da yawa suna hasarar haƙora kuma ta lura cewa 'yar ƙawarta mai shekaru biyu ta rasa gashin kanta a cewar hukumar lafiya ta zirin gaza yanzu haka dukkanin asibitocin arewacin gaza ba su gudanar da aiki saboda har-haren wuce gona da iri da ake kai musu mahmud alhau mai 'ya'ya hudu na daga cikin gungun falasinawa da suka taru a wajen wani wurin dafa abinci na agaji a gaza inda suke ɗauke da kwanukan abinci domin neman abinci saboda tsananin yunwa yara ƙanana suna kuka yayin da cunkoson jama'a suke matse su mafi yawansu suna ɗauke da kwanukan abinci suna fatan samun abin da za su ci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 Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce layya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulmin duniya. Allahumma salli wa sallim ala To kamar da muka yi muku alkawari a wannan rana mun ba ku dama ce ta isar da sakonninku na babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda don kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gado jihar Bauchi zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo na BOH Tehran, kama daga Hassan Barka da sauran ma'aikatan baki da ina muku fatan alkhairi ina fatan an gudanar da bukukuwan sallah lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin al'ummar musulmi na duniya baki daya murnar gudanar da bukukuwan sallah lafiya da fatan an yi bikin sallah lafiya an kammala lafiya kuma ina addu'ar Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu na wannan rana baki ɗaya. ya kawo mana zama fiya mai dorewa a kasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya, na gode rediyo jamhuriyar musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su jihar Bauchi. Assalamu alaikum da magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda ka san da suna mai soja mai dai sahu a nan likitar dutse zandar. Eh, ina so mika sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Haruna Asuba a kashe mai sauko akwai Mamman mai yanki a kuna rahama akwai Rabo mai aski a kuna rahama akwai Abdul Kapitaniya mai ruwa a kuna rahama akwai hamusu Ali a kuna rahama akwai abu da mai aski a kuna rahama akwai Letoro mai sans bakin likitar dutse akwai na agwa mai faci mista Kadangare bakin likitar dutse akwai Alhaji Bashir mai shago bakin likitar dutse akwai Prezi zirar dan duwa shugaban yan adai sahu a nan zandar akwai isaka a dan adai sahu a nan zandar bai lamba biyu ina gaida kari roga roga wanda yake agadas akwai muhammad zakir lagun da yake yake agadas ina gaida tahir m tahir jambulo ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammad wanda aka san da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana aliyu nasarawa kwamin galma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu allah barak muhammad wa ala ali muhammad allah subhanahu ta'ala shi arbaka shi ibadan mu shi arbaka ibadan mu allah rabu subhanahu ta'ala shi karbi sadakan mu shi karbi sadakan mu allah rabu subhanahu ta'ala shi karbi tuban mu shi karbi tuban mu allah afuwa allah ka ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum biyo ta Hausa Murmi masu sauraron radio kuna tare na kula toro a daman garin jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin nan yi sakon gaishe gaishe na barka da sallah na abokaina kamar su isu madattai sunushi madatte Umar Taku dukan su a daman garin jamhuriyar Nijar akwai Kadawar Riga ga dan fulanin warshe tarayyar Najeriya akwai Tahir Am Tahir Jambulo Kano Najeriya akwai Musa Hadarin Asuba wanda yake a daman garin akwai Asiyan garin Kado akwai Asiyan maka ma'aikacin Sonitel ne a nan da magaram akwai Bila mai wata wanda yake a daman garin akwai abdu abdu abdu kibiya wanda yake a damagaram akwai usaini sitar kasuwar kwalliya eh kuma ba zan manta da isuhu ba wanda yake a damagaram ta kaya kuma ba zan manta da isuhu zomu ba kuma ba zan manta da abokaina wanda suke nan a damagaram kamar su rawa mai gyaran salula akwai mama mai wanki a nan kwanan rahama eh daga karshe dai ba zan manta da kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana na gumati don kore bil magaran dawa da magaran mazam Libya. Ina so ku bani dama mai kasa gaisuwa ta tabarka da sallah da yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Sanusi garin Madattai iso garin Madattai. Akwai Abdo Kibiya garin Kadamari. Akwai Abdu Azizu Firezi da magaran alhaji lawali tati shugaba da abu mai aski eh, akwai aminu ofisa bil magarin dawa da magaram a tashi lafiya mai magana na gumati dan kore da bil magarin dawa da magaram mazaunin libya Assalamu alaikum radio ta na ina muku fata alheri mai magana a jamhuriyar Nijar birnin Agada sun mallawali mai tawa na farko ku ba ni dama in geshe geshe barka da sallah ina geda a radio duk baki daya radio da Iran na farko ina geda Shak Malam Lawali a birnin Alit ta jamhuriyar Nijar ina geda Shak Hussein a birnin Alit jamhuriyar Nijar ina gaida Abdullahi Malohiya a birnin Agadas ina gaida Lamindo a birnin Agadas jamhuriyar Nijar ina gaida Mamman Sari har Banda a Yamai a Nijar ina gaida Ado a Burkina ina gaida Saidu a Burkina ina gaida sakin Mahalaba na Nangara Agadas ina gaida Alkali na Nangara Agadas jamhuriyar Nijar to ina jinjina muku kuma duk mahalban da suke cikin Nijar duka baki da ina musu baka da sallah ina musu fata alheri mai magana mamman lawal a jamhuriyar Nijar a zauna Agadas. Hussein a birnin Alit. jamhuriyar Nijar ina gaida Abdullah Malohiya a birnin Agadas ina gaida Lamindo a birnin Agadas jamhuriyar Nijar ina gaida Mamman Sani Haro Banda a Yamai a Nijar ina gaida Ado a Burkina ina gaida Saidu a Burkina ina gaida Saki Mahalaba na Nangara Agadas ina gaida Alkali na Nangara Agadas jamhuriyar Nijar to ina jinjina mu kuma duk mahalban da suke cikin Nijar duka baki da ina musu baka da sallah ina musu fata alheri mai magana mamman lawal ya jamhuriyar Nijar a zauna Agadas. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama na mika sakonnin gaishe gaishe na na barka da sallah zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka. Da farko akwai abokina Umar Baban Yaya sabon gida da ke jihar Jigawan tarayyar Najeriya akwai Aminu Adamu Malam Madorin jihar Jigawa sannan akwai Aminu Fatakai Ringim akwai Ashiru Usman Sabuwar Gwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya sannan akwai Aminu wato Kano mai mai da garko akwai idris m idris damaturu akwai musa sale tandare fortescom jihar yobin tarayyar najeriya akwai wato ilyasu usain usman journalist da ke fortescom sannan akwai kadori digaga dan fulani warji da ke jihar bauchin tarayyar najeriya sannan akwai shehu adamar jau akwai a jibrin umar na basa france ina da ke sokoto tarayyar najeriya sannan a nan jamhuriyar nijar akwai maji soja a mai aditi sahu da ke bakin hospital national da magaram akwai letoro mai petr ko in ce mai essence a nan bakin hospital national da magaram sannan akwai yusuf madatte da magaram akwai babaye lefe babaye gambo waɗanda suke a nan jihar da magaram baki daya na gode mai magana musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashi hausa na biyu ta hausa barkan mu da warhaka mai magana na wuli yanzu daga jamhuriyar nijar eh, a yau zan mika sakon barka da sallah na zuwa ga dukkanin yan musulmi na fadin duniya baki daya kan gudanar da wannan sallah ta layya allah ta'ala ya karba mana ibadun namu Allah kuma ya maimaita mana muna yi ma dukkanin musulmi barkar sallah musamman wannan sashen Hausa muna muku barka da sallah muna fatan kuma Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya nuna mana tabbatin badada musamman zuwa ga manya-manyan masu sauraron wannan tashar taku akwai baban mu Alhaji Addi da yake nan ne ya mai mana mishi fatan Allah ya kara masa lafiya akwai malam Musa Hamma akwai kuma malam Abubakar Hamma akwai malam musa adamu da kuma malam ali akwai malam sule shima a nan ne ya mai duka muna musu barka da sallah da dai sauran yan uwa assalamu alaikum da muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallah ga 'yan uwa da amina arziki da dukkanin musulmi na duniya maza da mata e, da farko dai ina mika sakon barka da sallah ga abokina dake a garin agaris alkasim da shi da iyalansa a nan da magaram akwai abokina sunusu maɗattai isuhu maɗattai ina mika musu sakon barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya eh, idan na koma tarayyar najeriya akwai aboki na ahmad rima ina mika masa sakon barka da sallah da fatan yayi sallah lafiya da shi da iyalansa sannan akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura shi ma ina mika masa sakon barka da sallah idan na dawo nan da magaram akwai abdo kibiya da ke a garin kadamari shi ma ina mika masa sakon barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sakon barka da sallah ta ga yan uwa musulmi na duk duniya na farko ina gaida hassan barka ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi aboki na alkasum yana a gadas ina mishi barka da sallah husaini sitarga kaso kwalliya ina mishi barka da sallah ibrahim mai fafoti kaso kwalliya shi ma ina mishi barka da sallah yarbe mai kanti shi ma ina mishi barka da sallah ina ma sani alhaji barka da sallah sani sanguwar barka da sallah shayabu mushe da kadamari shi ma ina mishi barka da sallah in a koma garin santawa ina gaida mamman buniya awashe shi ma ina mishi barka da sallah sabu sabiola mai adaidaita sahu shi ma ina mishi barka da sallah murtala mt takasimo to shi ma ina mishi barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu radio boh hausa ta hiran sunana sanusi maɗaɗɗai da magarin jamhuriyar nijar kamar yadda aka saba a kowace sallah kuna ba mu damar isar da sakonnin gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki a wannan lokaci ma ba zan yi ƙasa a gwiwa domin kuwa zan yi amfani da wannan dama in isa isar da sakon barka da sallah zuwa ga isuhu madatai da magaram akwai mansur uci madatai da magaram adamu mai shago barka da sallah da fatan an sallata lahiya sai kuma barka da sallah zuwa ga alhaji lawole tati da ke bayan gidan madara da magaram aminu ofisa da mati dan kore bil magarin dawa da fatan kun sallata lafiya ina mika sakon barka da sallah zuwa ga abdul aziz prezi da magaram sai kuma abdurrahman wanda ake kira da abdul kibiya da fatan kayi sallah lafiya ina mika sakon barka da sallah Allah zuwa ga shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura sai kuma Ibrahim dan fulanin ya yari da fatan an sallata lahiya ba za mu manta ba da Ilyas yakubu Digawa jihar Bauchi da fatan kai ma ka yi sallah lafiya daga karshe jagoran shirin ciyaman shirin Hassan Barka da daukacin ma'aikatan BOH Hausa da fatan kun sallata lafiya Allah ya maimaita mana bada baɗaɗa sunana Sanusi Maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura rediyo taron murya musulunci ina so ku bani dama aika barka da sallah ta wannan lokacin sallar layya mun da muka ga wannan lokaci Allah ka nuna mana ta baɗin ba a cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ka rufe da farko dai Hassan barka ine maka barka da sallah eh, akwai yan cikin wannan gida duka ina wa kowa barka da sallah babba da yaro mace da namiji ina musu kowa fatan alkhairi da wannan dama zan ga da mamman fehu mena garde na sunar wanda yake ramfon hawa juju a nan da magaran eh, akwai musa mai shayi da wata na ramfon hawa juju na nan zandar akwai miji soja wanda yake nan zandar akwai ilyas agadas ne mashi barka da sallah akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik shi ma ne mashi barka da sallah akwai isu matatte da magarin da sunusi matatte da magarin ne mashi barka da sallah akwai abokina alaran matsatsawa hannun shanya mai dabino a nan da magaran matatte shi ma ina masa barka da sallah ina wa kowa fatan alkhairi na shugaba ilami da shayi garkin jaura muna tare da kusa sai an jima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bh hausa a gaskiya muna jin daɗi irin damar da kuke bamu muke gaishe-gaishe to ba za mu yi wata wata ba za mu yi gaisuwar barka da sallah akwai aboki na isu maɗattai sunushi maɗattai sada sa'idu daura suleiman ɗan gamba mai atamfa tare da dj alistu shugaba raba mai aski abbalalense mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin kwanci lafiya. Kuna tare da mashawararun ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa da zo daga nan Lazare tsakiyar babban birnin Nijar yami Gaishe gaishe na na sallah wannan sallah babba talayya ina gaida duk masu sauraron murya jamhuriyar musulunci na islam da ma'aikatan murya jamhuriyar musulunci na iran da 'yan nijar da 'yan najeriya da 'yan cameroon da 'yan ghana da 'yan kwadi duk duniya ina gaida kowa da suna na ina muku fata na alheri daga na kuma sauran ku isa musu to mu ma muna yi maka fatan alheri da kai da dukkan masu sauraron mu a can libya da ma sauran kasashen duniya kuma ina ga da kai ne ma zan ɗuga aya a shirin kafin nan ina mai sake isar da sakon taya murna ta babbar sallah ga dukkan ma'abota wannan gidan rediyo na BOH hauta a duk inda suke yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. mawaƙoƙi